بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين علي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الكريم أتشيك عن بكراتنا يجين تافنا تفوت العراقية في الأعمال القلبية يا شيخ الإسلام تيمية فصلنا يقوم فجرنا غير فصلنا غاليتنا الصبر بأنبات بعضنا بأرجبه ata dami de tuyen tun bajo ɗin yi na ji dami ne tuyen yin bawa fasali ne a ga dai nan nan gai fasali ya fil muhabba boye boye da ya lamar ga muhabbatu layi wa rasuli boye da ya lawo kuma boye da ya tushe allahu sallallahu alaihi wasallam mutu mini yetu mbala budama ngawa muhabbatullahi boye allahu balo tu muhabbatullahi wa rasuli boye allahu bituchuni min a'zami wajibat al-iman wa akbar usulihi wa ajallu qawaidihi boye na sokoza da ya sokona da yau na wa da ya tuci sokona wanda mini na yi wacin gan na ji wajibi inda yana je la imani ji wa ato wanda mini mai azum da wajibatul imani mini na ji aji wajibanci ya imani na kuma yi wa akbar usuli yi wa da mini na ji wacce ga ba ya bere imani na wa jallu kawaidi wa da mini ya bayyana ji latuga mini kaida ya imani na kenan ogewa ga ode ogbe ciwon ene ji wajibi ya imani na to kure sochi shi ibo ya annabi bal ya aslun kullu amalin aslun kulli amalin min a'malil iman wa din goto do gaga ngai asali ocho ngai bere nye tuturo mini yetu yin imani bi yetu yin adini boye na wadiya coci na boye na wadiya annabi muhammadu na asali wani ya tun doro ya ne daga ya tunai imanu ya tun addini na walo na naga ya asali yau kan na dabuwa ya tun ci pata na gabi lona ndi amfani kama anna tasdika bihi kin dona gaskiya na waya bi a ci ga ya tubo na nga ya asali ya

boye da ya tun muhammadu nga asali nya nga yi gbere nya tun doro ni nya tun iman bi adini yo a ci aga ke asali nga yi gbere nya gaji mi ne gaji iman to ya ni ya to ya adini yo e wana fa inna kulli fa inna kulla harakatin fil ujudi inna ma tasduru an mahabbatin mahmuda au an mahabbatin mazmuma ga ibana e kulla kulla inna fa inna kulla harakatin isasa ibobe shi isasa etulo e e ndoro na fi ujuji neze loda ijabo nono etun doro na wa loda ijabo nono inna ma tasduru wani na gina wani da faruwa ji daga bakibo ko a mahabbati mahmuda eto wuce wuri ayi ba boye na to hakina boye na to aka buyi wangi yona aw kul aw a mahabbati mazmuma ko na kine ba boye na boye zargi na boye na abimina ke jin fi boye na je da be ina bani salla o fo de boye ya salla e bona o de boye ya salla na ngalo ci jo o ci di salla ne kiyo mahabbatin mahmuda eh

ezu deboru ya zondo cin su ko misal ezu deboru ya allah ne boye ya kyo gama lawo chi ko ci ci bauta su ko bujo ne mahabbati mahamuda amma de boye ya zondo cin su ko ari kina so mu minan nas man yattakhizu min dunillahi an dada yuhibbuhum ka hubbillahi boye chi na wanda ya endo shi na chi so ko an mushi jiyo mahabbati mazmuma na ina jo zargi na ba ga gola na lugwa mun ga eh, to doro na zai loyi na fulu wujudi dai jo na in ma do in ma da wani kina wani banan wani banan wani kina ngai da kuma muhabbatin mahmuda kuma muhabbatin mazmuma kama basatna fi zalika mun ga kina na ipe gande da littafin mu na ga qa'idatu al muhabba qa'ida ya buye na min al qawaid al kibar ne ka'ida na shi wacce na littafi mun taimiyya na mun shiga halajin wajen da wani kana shara shi lo amma wula ala shutiya Allah akbar kuma da kashi ma shutiya na shi na bila adadi ta shara ma ya soci soci su bila zama ci ce bila bai wa shi gutu ne ba da ji ji ma tuta ba da ji ku sofi a shafi a shafi malega ane ji pata ni aji ataju nga mala tafi ne ya kan banu su fi pata na so ci jiya so ci ala yi tu tu lan da ira lokuti an diga sai na aji launcin jiya kuma nan ji duki ya yi ala da ya gurgurwa ina kudi na nga musu ku jiya gwana ne ka da ku kwali daga to fa jami'ul a'mal al imaniya ad-diniyya la tasduru illa an muhabbatin mahmuda ebogo etu ndị bata na ya nye imani na uchi ya dini na la tasduru kunji bando chibo wen na kife bịa nwee ji faruwa jija a, an muhabbati Ma'amuda si ba boye na sai na ji sho na ịwa chona boye na swaki na babu mu fibiyo so bi mana na na muhabbatin mahamuda wa asali muhabbati asali ya boye mana mahamuda na na kina na jina na wa muhabbatu lahi subhanahu wa ta'ala ngai boye na wadi azio soko bituchi soko ina subhanahu allah subhanahu wata ta'ala na idh al amalu sadiru an muhabbatin mazmuma inda allah la takunu amalan salihan ebona etun na ń dín faruwa jín kó ń dé lílódé kó mọ na bòye na máa di na bòye na jìgá gbé àyà bẹ̀yìn na eba soko na titi na la èkó na amala ń sara níhà misali kí wọn láyà misali gbá bidia ẹ wọn lè zàyẹ dé bidia bòye àbídíà náà wọn lè amma wai boye ki da wani mazumuma ya wani su koga anyị na gabe cuwaji na ma wace bụ boye bi so mayan wani su koji gị na kawo gajin layo kuma amala saliha kawo ga lele ba a wa fi to an ya boye na wadda dayan kwan yiwu na kawo gabi wuce ya ya waga annabi mudu nawa ba ga cewa ji da addini wani so ko ga da ya wuce e ba su kuma ya muhabbatin mazmuma goye na ji zargi da ya nan goye na bi mina bal jamil amalu diniya imaniya la tasduru illa an muhabbatillahi ta'ala e wannan etun bato cho etun na yetun wangiji na ato etun na jigan ya addini cin imani na wen la tasduru ai wen be daga ban doro bwa wen ji faruwa illa wen be be daga bayan muhabbati llahi ta'ala buyi ne zakati ya sukuna fa inna allah ta'ala ibn sukuma bwa la yakbalu min al'amali wa wetun dora illa ma urida bihi wajahu sai tuna ga kwa ibo fuska ibo ita shukuna wani ibo ibo so ita shukuna wa da jiji tuci na ibo fuska shukuna wa pa uti lo tuci na imana wo lo tuci lo ibo zibo ibo shoku so ya tuna shoku agona ya tuna yi ga mahabbati mahmuda na nga ya tuna za lo ebo shukuna ya tuna mai ga mahabbati mazmuma na nga ya tuna za lo ibo zando cin shukuna ndani mu ma lefi wote boya lefi wajin mahabbati mazmuma من شيء شيء كبار أنا ما في دم كما ثبت في الصحيح كنا نوال ثبت هذا حديث حتى سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي كان يقول الله تعالى الله لا تنهيك أنا أغنى الشركاء عن الشرك إتشون شكون يو نا na mutum كي ke lafa bacci lugwana

nchaghị ndochi ahụ nchaza ndochi kwe ndochi lapta nsokwu gbachite nke nchi ọna faa na mmiri wụbara ihu nsokwu agwawa bịaza nchi wụwa wakuluhu lilehi ashirika amaza nchi laipe soro ihe nchi na nga ngalapa nsokwu gbachina ọmadochi nga taraktuhu wa shirkuhu amaza nchi lugwa tonto ta shirkuhu na wajen nsokwu kan wani pegwa wunde kwada tula mushikwa ngama la mushiriki sukwete kwada twabwa sukute kuda twingo kenda na utatu na hadisi ya e sahih bukhari na hadisi ya sahih muslim na sorry hadisi na hadisi ya zabuta alladhina hum awwalu man tasa man tusaharu bihim jahannam aga izabuta e cinaji àdìyẹ bí àyín àzàwọn ṣìṣe káà kú yàyà na jihannan boko zàwọn ṣìṣe àwọn a ṣìṣe àdìyẹ bí fúnà kú fiye na jihannan mọ̀bọ àga ìzàkà kankan na jàkúrà fiye na jihannan mọ̀ náà zin wucin gaya alkari alkari almara'i a ne ba kurani bai ba lerin a wa ga zan zama kurani bare yi miyan boyu da boyu e, e, ji boye boye Allah kwa wale mahabbatu etu yin bazuyo wal mujahidi al muraqi tana ya ce ku da kusa ko eh u da kusa ko amma mun je boji wo muraqi iwale ma ci mu wal mutasaddiq al muraqi bi da ne sadaka mu ji wale na ala hadisi na hadisi ya biyo gina mala ko ga hadisi ya biyo re ruyo na nabi muhammadu ga inna awwala nasi yukuda ya qiyamati alayhi rajulun ida. idan ba farko na kai riya ya tubo ya ta alkiyami na yi imam hadisi na zumuni yani idan ba gi na waje shahada su kuce a gadan habe ni mana su kuce na alahu musu magalin a ga mi ga tun na ga su kuce ga su kuce ikici bolo tun na nga katan tufi kare gugugun goye to su ko a ta su shahidtu har mi haji shahada su kuka ka zabta wa gama nazu walakin na ka katan ta go lilla li ayu qali jariyu da ba ga jaru na wani kai gawa mu fa ka dikira ga ma gani gobe ba a ga shi ko tufi lura a shiga ga zai ba da na a shiga ga zana na ji sadaka na so yanayi gaya zana gala ibn ibn taymiya ci la littafin na yau ku dai tabu na wasu santa wa gada santa ya za an gibo yawan ayin na tuju a jin doro eto addinin doro ya bai jiyo mu ina gabe da obai da bin wayan jina wuce doki a nan tukuci na tsoro amma ga yi gaya ya mawa kawai da ya muci biya ma je musu kuro biya na su kufa bayan bal man ga agwafe kan to iklasu dini lillah ina wanda fata na wuce lauci duya yi ga mahabba mahabba ya shugo na gai iklasu dini lillahi addini na wa ta zuya allahu addini ta zuya soko wa dinu lazi la yakbalu allahu siwahu ngama ya addini na soko a gondo ci ban na gwana ne addini ndo ci ne ga gajin kuma iklasu na soko a gware soja agogon zabuware kawai ba su kowa na wa huwa alladhi ba'asa bil awwalina wal na min ar-rusul adini ne zaji ikhlasu la zalo ci paso ko dadi non ci buana nga so ko tun tuci za ko ji za su ma ji ina so ko atun atu chogo be ina gada ona wa anzala bi jami' al-kutubi eti ganna ma ga Allah subhanahu wa ta'ala ci ta fi pata

ana wasu ji bauta so ci gogi amma magalan wanda ci fasu kuma ci ma man ga wawa kutubul qur'ani lazi yaduru alayhi rahawu nan nan magayi ku na ku koyi kan qur'ani nga alqur'ani so koyi kan bayani bo allazi yaduru alayhi rahawu na emi mazaya qurani pata etiyani gaga bon we mazato ibona maana raha bi yaduri kusa na nigu ndio ni mazaa enjumonza ngaunga katubul qur'ani kukuweka ya qur'ani benyo ato jishike bayo qur'ani jijike bayo ena qur'ani shike bagangani beina na ma alladhi yaduru alayhi rahau nyemi mazana mazana ba etuka bo mazata ay rahau eti ikhlas na labo mazata hmm. wakagwa kula ole lobani abe ka tawhidi oge gwa aya once ko galo aya oro de kada yuba gwa wani e ka tawhidi so e ka qur'ani patan wa mamma ta tikibo ti ga tawhidi ala ikhlasu ala ibada ta za su bugi? ga na zan do shafa su ba bacima to ci ga qala ta'ala to ci ga tanzilul kitab ditafin nan ne ci ci echichi chiwuyo minallahi alaziz alhakim daga ba e, su ko yacu nan yi yacu zan peci ya gbana su ko ga inna anzalna ilayka alkitab ciyawa nabi muhammadu littafi bil haqqi da gaske fa'budillah musu ko mukulisan lahu omola adinu tajo ya su soko adini di takataka ya su soko alaa kalmatu tambiye ko a ga harfi tambiye ala shi tukpare lillahi al khalis addini ne zaci malayin duru fasu ku ci buwa na. addini na letan tattattan tagariya nan nga yi su ko addini wuce ka su ku di bukata wa wa suratun na man manga sura na tobe ne bal amatu ha fi hadal ma'ana bayani sura nan so ma'anan na gudu ɓata ma'anan gai suratu zumaro ɓato ma'anan na gudu ya zana ma'ana ka kawuli jinna so ce ke gamna ba kula annabi ga ya ga inni misoko umirtu ga gan kuli inni ga gawaye muhammadu umirtu hakimi foro an abu allah ga mu musoko muklisan ti la addinin tajwiyu wa umirtu amma ke ji foro ga li ana kuna awwalal muslimin mi la fe za na kapa cinta Allahu min mutaci musulmi jona ga ya ga kul inni ga ga wa nabi inni akhafu min sudan ina sai to rabbi mi ga le so ci mi bana azaba yawmin azim azaba yafunatana eh kulilawo gẹ̀yàrá aláwo àbúdù gámi wọn mọ́kùlìsán làwọ́ dini. A ni na mẹ́jìnà mẹ́lọ tájú àsòkó ìkìláṣọ ẹ̀dá àdíní ń bó méjì bó záńdó tí sòkó wà ebó sòkó gbogbo yìí méjì sòkó gá àlébù mọ́wọ́dọ̀ bó ẹ̀ àṣẹ tá àdíní náà wọn àgọ́ na àdíní náà ágájì bọ́ suku na. Fa fáàbùdù màá sí tó mẹ́ndú ní suku fa fáàbùdù ma shitu min okay suratu kichina suratu suratu zumar na masuratu suratu zumar da ne babu bai a nan in ko an fabu fabudu ma shitu min duni ah. lai <clears throat> kwallon tafsiriyar aya ne ci ne tun daga bada suratu zumar ko ok ale to shi gabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa'bud ihu shitun aya gobe ne ko kule ne umirtu ana abudallahi mukhlishan lahu din wa umirtu li ana akuna awwalal muslimin fẹ́yìn àkáàfù iná àṣẹ ìtò rẹ́bí azábáyọ̀ ìrìn àzín kú ní láàwù kú ní pátá àyà náà jìnnà ìbẹ̀rẹ̀ mọ́ jìnnà àyà ikú ọ sọlọ́tò là zọlọ́ gbúrọ̀ kú ní là àbùdà àbùdù mọ́kànlélá ìsàlàwò dín ní fáàbùdù máa ṣe ìtò àyà náà nga fáàbùdù ehun máa ṣe ìtò àyè fáàbùdù máa ṣe ìtò mi dún ma shittum ina e ga bai min duni min su ọnụ kona wa za ta dulan na mai su kwe ja gargaje na hanu na e ga wuyan doci ma ke misali zai do ga da jude nga me ko ko lo lu so na su kwe ga e e ga da na ga na su kwe ya ko ga da a ah, ato tadid lawu mwe nawu na wataburau minu mwe gaga mai waguwa gangani biyayin wa izanu bi annahum la ya'buduna mwe mwe jagar ga la ya'buduna Allah ta'ala ato mwe jagar da wannan azaba dan boye azanan shi wa Allah subhanahu wa ta'ala gugana kadin wanda ji shugo ya damuwa a ce damu za mu doci yin shugo ga mala kul ga innal khasirin allazina khasiru anfusahum zanai za sara na zanai gaci tace a tace ne asara na to ya dace na yau kiyamati mace zan do na ga ta asaran zalika huwa al khusran mubin na ga yuzu sun ya na jikiyo na tanga na iban bano so alai na su ko ga masu ko ga ga nan ga fabu du ma shi tun in ka ga da wani yin lo a mu nawo na gargadi mu ya fabu du ma shi tun ga bai dai da mu zan do ci na ji su ko na dai ma da ko yin ga ga al kiyamina so na wani tadi ko na na mu ja gargadi ji ya ga da mu zan do su masu ku. nga kwami aga jaliki ya nina so ci alugu ne ndo ci suna so koma ar baba no so ci ga alaysa lahu bikafin abda asa allah subhanahu wa ta'ala un ci ne ya wuna un ji un ga izana ar baba no be ga <clears throat> ga aga lahum alaysa lahu bikafin abda <clears throat> aya wujo ha wuce aya ya don wabe gutote aya ya don wabe gutote mini suratul kafi wuce mini suratul zumar wuce ga Allah subhanahu wa ta'ala <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala ga yayi gaga alaysa Allahu bi kafi abda ashe alaysa Allahu ashe Allah subhanahu wa ta'ala hmm aya wuce ko alaysa Allahu bi kafi abda 36 okay wale to ce alaysa allah alaysa man karrama wujudihi wa inayati eh ya'buduhu alladhi to a san wani wani wani wa yi nan alaysa allah san ja allah gairi kafin abda ngai zanabi ku ke a wujuna wani su kuka fakku zane zanko ko ke ci ya wuji na wa yi hawo fi naka billazi min duniyi zane ji ma a ce bai yi wadda ya zanto shi da su ma Allah wani wacce gwada limin shiga nga su kona ko ke a wai ci jen doro ya wani su kona ci kan kowa su don amma ebe eh, da liwo dan yi hawo fi naka e eh, liwo dan billazi na min duniyi eh, zane ji su ma su kuma don wacce gwada su shiga ila kauli har su kwada bana so ce ganga a kula fara'aitu ya leya mata da wuna min duni la yana je shi ma Allah wana in arada ni Allah duri su kaga ba ga mun chule be patin be guna bayan bana har wunna kashi fatu duri duri hi ya wuce na je shi ma Allah wana ga Allah batun cikin abu a wuce wa kira awa arada ni bi rahmati kuma su koyi kwa bi ye gun bun ha halu wunna mun ka ti da rahmati zana di lagwa su fama su kona wa ya diana a'a kul anabi ana hasbi allah so ci mu kun ke ya mi allah akbar ila kawli hada wani gaga am ittakhadhu min duni llahi shufa'a nga kana di lagwa su su ma allah ona aga tangwa ya aga bwa kula annabi ga ya alga awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun ele ga da hunshi ne yele yele da yana je ga kuti ne yele ko la ne yele je ga ga ki na ala ta ya la yamlikuna shay'an malakan doro ha won ya wala yaqilun ma ke de to hankali o so ha hmm walillahi shafa'atu jami'a gaya gaga bibo pata ewa zibuta ewa Allah subhanahu wa ta'ala buda su ga mulkin sama ga mu mulkin yake yo su mai lai turjauna e ba su ga ya shi bo ga wa zukira Allah wahdahu agalla da Allah subhanahu wa ta'ala gugi da Allah subhanahu wa ta'ala gugi e ci da shi aji ma bi su koya kwai su na soko guja tuyo wale Allah subhanahu wa ta'ala ga aga la yato da soko guji isma dat qulubul ladina la ya'lamun ko la yu'minuna billah eh wale Allah subhanahu wa ta'ala ke ji bayani yayi ke zana na shi aga la yato da Allah subhanahu wa ta'ala guji isma azzas ai nafaral وانقبضت الذين من دونه ولكن زامشي شي in ba aga Allah cuta su ko buji wani aga ebe su ko buji wale na kaji aji agba ga ishi ma'azat na kaji agba wale wapa ga aya ba wapa ga aya ba ha ya da yo su ko aya ba ẹgbà jìgá ẹgbà jìgá wọn gbé wọn wọn ẹgbà asana kan wọn yẹ ya nga tó ṣe ju fara àwọn kan wọn ti fara yìí máa sọrọ kólókó lọsí náà báyìí yóò nàbẹ àkírà aláìsí à ń jí máa níbi àlèkíyà mi àná ẹgbà a yà bá. àmà wọ́n ìdá azúkìrà àlàzí iná mi ń dùn nìyí àwọn gábẹ́ wọn náà tún láńdọ̀ ṣe sùn àlá wọn náà ìzùhùn ìzàhùn ìsọ̀m ṣùgbọ́n a láàrin àfẹ́fà ìmọ̀ galo baba sa chiji ma yesu ko buji pando obele ka unte chibi obele wonshi be tupata mna kaga hapo kwa sana ka dai wega kana wega ona kwa mwa kana kana kasa awa ya ore ko ina ma diola adin da shi da fukazo eh kaza yin na juliya e ba za ni kaza ga e na e e ma lubuna e, e kaza kaza ga ngala amma que na não, que ale ave ave eh ave fayo ma na ala su ko kunye na wa wa wa ya kanga Allah kiyaye a ci haka an yi yau kamar ga ga ga ji bauta su ko buji na a ga idan da ce su ko na ma in bayan in bayan da kayan sa amma idan aga ga kwayi zan da shi ke ba da su na to kanga na kayan sa Allah kiyaye ila kauli to ta ga Allah ku da su ka kula na diga afa gairar layi ta ni a mudu ayyuwar jahilun zando cin su ko nge ya ji mi foro ganin bin mu ya yi jahilin na shi <laughs> zando cin su ko su kwa gaggan idan ta lamin tuza ibi lamin tuza ilo biyu to yi ganin kai ganin kuga le gaskiya ba ebo na fomu ya shirka ya tsowa bello fomu ya shirka ya yi na ruwa maje gina na majiyoyi na su kwa gaggan annabi muhammadu ba su gan zalo cha gaggan wale ya so kuma wale ya annabi muhammadu ba igidi iji ci lo igila mi tu ebo abe gan ebo abe ga iji nyama la hawla wala quwwata illa billah lugu agage jinya uge awo gana agage yi ni ma bi da da bi ji ba su ko Hmm? afa gaira Allah ta'muruni ayyuhal jahilu a'budu ayyuhal jahilu dan da shi take so kwana gaira bin mu yayi na zara pe guji e guji dai dai bin so kwana gila mitu a to yasa ndoro ta shishi ta gaggan wani dai dai bin so kwana da nan jaji shi mu ta ga a na

amma da kuma za a kai kwa ga ya nabi wani wani ya ji tilaka yi maya ta wanda kai inda kai du inda kai du da yi ga na gizo an gizi na ko man duwalu na giza yi na mutuyu a kyauce giza yi ko wuce kai du mai da mai yake mai bidiya ko wuce kai du mai mai hawa ne lan tuye tuyen bana amma man ya ni ngenyi ato shati ga manji yo ala na to mu ka ma manji ngenyi mana kenan dokta ma dokta fi ga kan do sanan ke ga alqur'ani ga yuharifuna alkalima amma wadi e dai ba shi ladda ga alqur'ani ba do ga ci wona wuce ba dai manji yo ni jahili jun wani jahili jin yo an shi ga an ga so ko ga so ku ba wani sanan shi ga so ku na bu ga kana ga to amma zane shi ga soko ba wannan man waye ka tuna so ga ji ga an ga gaga man ya gizaji man ya an ga ba Allah ma tusu su ce yan Allah akbar wale barka so na ya ga shi ko abi annabi Muhammadu ga yasaluna ka ne ruh a jo ga yace rayo ọrụ ga mi wanda mini ya eh, eh, su ko bude yau o ma le yini la khalila aga bi ade ko ala ya ya e na bi ana bi aji ko ka na ju ko gano sa kul inna ma ilmuha inda rabbi wa ma la sa'ata la ma la sa'ata takunu anabi muhammadu ga ga to who are you wọ́n àyọ́ alásùn ọ̀bẹ̀ lọ́wọ́ nígbà wọ́n jà náà gàtí dààmú ọ̀gá ẹ́ ọ̀gá bẹ́ẹ̀ wọ́n kí a bá ní àdá lọ́wọ́sá nípa àdá láwà ya ṣe ní láǹṣì náà láwọ́sá náà ń dé sànkì gan náà wà sùn náà misali àná àná kí náà náà wallahi na wadai da nawa lagwashi amana ilimin o gashi mi bincike wa da kwata ni ẹ̀hún ṣe o pé àná ọ̀dọ̀ láwọn jíkí ọ̀dọ̀ láwọn pé àmọ́ ọgbọ́ ò pé famílì alhamdulilayi ni Lugwa alala kal alala kal alala kal fi din doro litafin bangaren doro litafin tawidiyo. wode litafin tawhidi ni ni guba guta guni, gusu gusu gutu ba, gutu ta gutu ni go da wuce goro manjo wuce goro man bona ata si ni wuce jode wuce goro wa sheri sheri wuce e wuce wa ga wa ga ka to na wujo be sorfu yau, bai wuce yau. wakata si ni en na jide eh ahụ e ji shi matsani na wa ajiyar lai gboro man jo ka bata n'ahụ fi na wuna jikin cuta fi ofe jo ofi bayan jo shiri ji aga jiya na kuma bo na wa na gawa kanu wai gawar lona dana in ba wuce asa guba waza na gada na gada na sa ya

na shi bangaren tauhidi ok da bangaren fikihu at least ke da littafin da shi ne a jina bangaren fikihu a nan misali bari mun je an yi ainihin ya gida tun da cun da gigi yo ana yi daga na yi jiji ni ya da alamar cun na hannun biya ke a reverse wa man na ga littafin fikihu shi ya abu shi na fikihu malikiya ta fi da yau ji wangi correct an yau ji wangi wallahi ta lafa ne shi fi danya ọtọ òkè mọ́sá àfikì ẹ̀fíkì òkè kọ́ máa lámọ́sá àbẹ́kọ́ tráfíkì òmẹ́sì òkè o jí kọ́rẹ́tì òpé ẹnẹ́jì wọ́n ẹ̀gànná òpé ẹnẹ́jì wọ́n ẹ̀gànná ebó ní kílámì ṣe gẹ́gọ́ wọ́n wọ́n láwọn ọjọ́ wọ́gé ebe gbàgbá ní tráfì nẹ́jì mọ́ tọ́wà láti tráfì tí ó ṣe gẹ́gẹ́ fíkì òjì náà agẹ́gẹ́gẹ́ fíkì òun yẹn báwẹ̀ wọ́n àtẹ́bà ní gẹ́ lónà wàfi rẹ́dì àjà fẹ́ fi wake ah, na yana misali wa walimai mai e e je aga di sala aga na kida ga ka bacho a shi mafiti a aga da fiti a na aga ndoro a ji e baro beto eh sai aga balance baro ka ka baji kiciyo Allahu akbar to ma wo ke ke bara ni agoga annabi mu na kida be na fiti da be kimbo ya takabiri jo so mai hadisi ya a shiga daga hujjar Allah a shiga a shiga da kila ci a shiga so ega wuce ba ega ran ega ga wace da ba be na a maliki ta tuka da da zijo ga so ba eh, na kiki kini be ba wuce kan ga wace wa eh ogolo ji ti dalo be to so wale ke no o ka te ba ete ta bin na jo kan mo ne ga ne to se ade se ono ba a ci ga ni ta

fake bisa na gaidi suna ga aba aba mi dai alhamdulillah in di fara mi dia so kwa mi uji zo mi dai me mi ji mi me mi uji zo amma ala ni baba ni gaga da shiga mi ka ni kin ne ki makanta shi da na re ne so ce ga ke fitio ga e duwa ula shiga tsakanin da su koi wake waye gulugul marami tun daga farko litafi har da karshe litafi man da kyarwa da kyara gaji ji zashi da kyarwa ba ba za mu cuna ga wuji zo nan ajin zuwa amma ga gane ya ce da su an yi nan Allah kiyaye to shi goyi tsa so ali man ya gaga abu idan amma da tudan da ce na ji Allah na kaga da ya e fayin ba ila kawla hada ban so ce ga a fa gaira Allah zan da cin su ko ga ya jin furo ga mi mo ya yi ja yi wala kad uhiya ilaika annabi ga ga ga ichi wa ya we wa illa alladhina min qablika imake ji ga na ishu da ya wana la in asharakta o ga di shirka o ga le pa un fa ko ba ci da ibada wala khila ya batun na maluka so ga tuni. wala ta kunan na minal khasirina wa magalo da ta wa magalo ta sana ya ga sara na to man jiga jiga ba kan da sai ga ya yi balar da bilo ga mai ga kan ba bi muhammadu waga annabi a di shirika amma ya ga ga bin nabi she ba ki bi shi jikiyo la min da balillah fa'bud ya ga ga allah fa'bud fa'budillah su ga wa ga falillah so mafulu bi bani ga ikeo allah no ga ifa butillaha ndi kata kwa yayi eh, ko bugo su ko kan kuma ho ko kumi na shakiri no molota mi ta shi na shi na shi daji sukuna ga imila tu sukuna wa qala ta'ala fi kisati adam wa iblis so ko ga gete ta nabi adam da iblis annahu qala fa bi izzatika wale hakutiji kege ngoti kare da yi zatika da yi zayen otoci biyu otoci allahu la'ugu wuyen nahu eh, la'ugu wuyen nahu ajimai sai mi ga gbin bata wakati na ni da gana illa ibadaka min humul mukhlasina sai wuji na ji wuji na ji e e ga ji ya ji bu sukuna ebo otoci ga bai ji ba da wannan wakwala taala alahu nana tun ne ka yaayi baadi leisa le yaayi ba in na sotika in na yi baadi sori wusi ye mi si leisa la kaale yin sun to a walaayi o de wujan ta o de kama lori ta mo wani illa ma ka ni na laba na se ka na ni zara pi bo na zara si ka mi a gbi a ca mi tu o na zan ka wete o de je o mutende watawo wakala taala so shiga gaggya da innahu laysa lahu sultan mm, shetan mke kapwa ana gari na amana ci da jayi mana ci bwa wala ala rabbin wako na la pia tutu chana inna ma sultanu da ne dude kapwa ta bona nga ala lazina yatawallawna wa najula masoyina agula ndakata ce dubana wanda zai nan wani yi mushi da kona zabe zane shi biyu yi lajikiyar airline fasu ko ba china anage lai fasu ko baci Na da wancin ga shaitan ne da ka mutu abu amma wannan ya ba ta wuce ta ta ta ya ta wuce da ta wuce ne shi mun da rafi da shi ko je wa bona wallahi shaitan da ka mutu ba fa bayyana su ko tuɓe yayi da wannan ga anna sultana shaitan wai ga wawo ka goyen muliki mulkin shaitan bi bigin shaitan da mai shaitan ya ta gina inna ma huwa al-ghayr al-mukhlasin mu ya da na jike ji mu ji ko ko bai ji wannan ولهذا قال في قصة يوسف قال الله سبحانه وتعالى قيت النبي يوسف لغا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بيعتش غاي غاي الله كيابو يا النبي يوسف ديدي bitu alfasha jejebo bitu alfasha nga izi na wuce nan nan e cigo yuji na ebo na kila wuce shitan shi dan sarai ta annabi yusuf baya innahu min ibadina mun na ji ikhlasu da tsamun aga ajiye musu kuma ji wani jibin zan dace wani shirka nan wata ba a shaitan hum alin nan ake bai yau ashabun nan gato da na mai lamitu shaitan na egimi na shiga don wani wani lamitu shaitan e gimi na shiga don wani ta mara kama kwada ta hala ga la'am la'an na ji an nama minka a na gami to wani shan gaji a nama she biyoyi biyo tuwa tsoye nga jahannama she ina jahannama ga she biyayi betoce Allah kiyaye ga jahannama she hmm? wa man ittaba'aka minhum ajma'in to to ne ga she bi woni be zane na ajma'in be ne pata Allah subhanahu wa ta'ala ga ku fi na jahannama to ta Allah idan na jahannama Allah wala ko ko kadi kala subhanahu ta'ala hakika Allah ya tsumu na tuna wake ganga inna Allah lalla Allah la yaghfiru wa fa an yushraka bihi ada ki aga Allah ya fa so ko baci na oda oda da ya lafa so ko baci ko ce mu zan do su ma so ko so ko ga ga ga ga mu ya fa amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau amma so ko fa bi na so ga da zuma mu ci mu na na kada tunamucho na usukwaji mfano anani maiye shao yaza nakapa mwenare undi zapata sisi kaki paona kuka usukwa famu bio twalimu timia chini kwa hadhil aya aya na nasukwe kile maiye shao fi hati haji man lam yatub gubabu zanaji tuba na shokwe gaga ina la la yaghfiru an shiraka bi zanaga jishirka besokwe na haki wonga bigeti zio unjituba mm.

hasasa shirka su kwa shirka wa kaabon nan wa kayyada ma siwa wa bil mashi'a amma mwanake na na jidi shirka nan wanda kangi be kiyo da shi bawo nga bawo nan ka akbara wani labari ga wula ya firu shirka wani fayin shirka liman lamu ya tumin wani zana jikiyo ba na wa ma duna wu ya firu liman ya sha amma ya na gada zumun bonan musu koyi fayin amma ya zana ka bawo nan

ala anfusin ya bitu biti ta ci ayin ngai ne alo tu de ya ci ta ci su ko kato la ta kana tuni rahmatillahi e ga ba ka wuna ai la ta ya asu e ga ba ka wuna bi kun yi su koi ma inna la ya ya kiru zunuba jami'a su koi fai ila fara ne ne fi ne da kaji kwa su koi fa su ko fai amecheza kaji tuba no masukona so kafelege tuna welo na oh ni malesi na jesu kwa fago kagachi kwa famana wakati ufa wala towa ambao guta kwa bwana atikia mafano so kufa bimbe kufa bimbe fatilka fi haqqi taibin nana ai ba haki zana igaji tuba nayo amma wali hadha amma ma wa atlaka amma yabona kama la sokotula unji amma ma wa un la generalize wato lukwa mun begwa wasu ya kula aya sai ya kwa aya nan yubayyinu zalika ma sababi nuzuliya mun duye yi na sababi no cicin aya nan shi ne sababi ya cicin gona man ya gaga alisi be ete na ba ya ci sababi cicin aya nan annan nasa min ali shirki e zaji min ya zana ji shirka na kanu qad katalu wa aktharu abuzaji amma dukkan bai wuzaji wazanu wa aksaru adizina amudizina dokun fatan muhammadan a wani ba annabi muhammadu fa qalu aga inna allazi taqulu wa tad'u ilayhi alhasan ina wai ganafa ina wai izangi shi bana ne wangi wore law tubiruna wa ya labara anna lima amilna kafaratu bi yi jina kafara da buna labar kici wa ga yayi kafara da buna ya zaji wure amma sai na jire fannasa da su kufe caya na wannan zina la ya da wani ma'an layi la an ta hara da na ce zando zama ce yi zando ce zuma ayi cocin da ci zuma la wana wala ya tulu na nafsa lati amma wura yi ne su kwa da ramu ya na ina bi haki sai bi haki yan wuina wala ya zinu na maki a maji zina nan har da ba na su kai ga su fi biri aye kul ga ya gaga wa nazar ko ke fe ya ga kul ya ibadi allazina asra asrafu ala anfusihim ta na je to e ti ron ga pe ti ye dede bona ti ye ti ta cha e tu dede ne ja alu na ga gaga la takna tu min rahmatillahi e ga ba ko na ga rama so ko me bage ye na jibe ko muhammadu ye ga na dede ya tu dede ya tu dede ya tu dede jilona e ga ba ko na ga rama so ko ma e dina ta so ko wa e magata so ko wa so ko afanu وقد kada سبحانه وتعالى wa الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wani labari أن الأولين والآخرين زفرقوا يتزازوا مجي إنما أمروا بذلك في غير موضع أجافروا بجتاتي أغام جتنين نبوا إتاجي توبالوا بسكو كسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كسورة النبي محمد بايا ولا أبي أبينا lamma amara amarahu Allah wa an yakraha alayhi na Allah subhanahu wa ta'ala ju furu gbogbo wo na qira'atan bi ba ma sa ko wa isma'il be tutupe bi khususi ya ebu bo musamma ya etu bo ya huncho so ci ga makala ta'ala wa ma tafarraka alladhina utul kitab ngaza na jana litafi tora na asa pere pere ani agani ila min ba di ma ja'atumul bayyinat sai lokacin ban ban da shi bi da bayanan wama umiru a majafuruwa ina jafuri lalai abudu lahadi an shi kogogi mukulisi na lauti aladi ne a tatuwa ya soko kuna fa amala kyafa ya lafa soko ba jino o yi kimu suna ta mana sallah kuma yi kini o yi kimu zaka ta mana zakawa o ga alika dinu alkoima na naga mai ya dini boro ya na naga jafuru gangane bayan kuma ga tun naga mai akika ila ila illallahu na ma lemu ci ga tu tu ba ta tono don ga ba Allah subhanahu wataala to ci ga itin sun na be na ki akika yana ma yana ya akika la ilaha illallah wa ma umiru illa liya'budullah be da su ga ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun to insha Allah alkarim ya be na ki ba ga e su mana ga ga sa daidai na su kula da yayi wannan ga ci bicin su ko fagan shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته